kayayyaki na miliyon naira ne fa suka sarwanta a babbar kasuwan cikin garin yolan wanda kawo lokacin ma hada wannan rahoto yan kwana-kwana da kuma jama'an garin ne ke kokarin kashe wutan gobarar to yanzu haka ina nan kasuwar ayola inda wannan gobara ke ci kuma kamar yadda nake kallo ga jami'an kwana-kwana suna kokari su kashe wannan wuta da ke ci yanzu haka motan kashe gobara kenan kuke ji ke kokarin a kashe wannan wuta na da ya kama a wannan kasuwa na yola kamar yadda rahotanni ke nunawa gobarar ta tashi ne cikin dare sakamakon matsalar wutar lantarki kamar da shugaban kungiyar 'yan kasuwan ke cewa mai magana alika challa chairman gamzaki yola south a wannan abu misali karfe hudu kasuwa ta kama da wuta na fito na shigo a guje domin mu ga yaya za a yi shigowa mu fa abu yafi duk inda ake zamani yafi karfin wannan in na ce kasuwan magabaki dai ta kone ban yi azarbi ba domin inda cibiyan dukiyan kasuwan yola sau take nan ne gaba ke daya kurmus ma sanadin wuta eh, nepa ne tabbas wutan nepa ne shi ma da yake karin haske a wajen gobara shugaban kungiyar 'yan kasuwan jihar adama alhaji muhammad ibrahim 86 wanda har ila yau shine ma mataimakin shugaban hadakar kungiyar 'yan kasuwan jihohin arewa ya ko bai na su ne kamar haka to abin da zamu iya cewa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gaskiya mu 'yan kasuwa na jihar adama mun tashi da bakin ciki wuta ta zo ta canje mana kasuwa gaba daya tun da karfe misalin karfe uku zuwa uku da rabi wuta take ci har kusan karfe takwas na safe nan wuta ta tsaya ba so iya asaran da aka yi wannan banda Allah ba abin da za mu ce sai ubangiji Allah mayar mana shi ya mayar mana shi ya mayar mana shi wannan asara da muka yi gaskiya ba taɓa samun wani wuta a kasuwan yola wanda ya tashi kuma adama ya ce wannan wutan kamar haka ba tuni da gwamnatin jihar adama ta tura tawaga ta musamman domin gani da ido inda kwamishinan harkokin kasuwanci da masana'antu na jihar alhaji umar yadaware ya bayanin cewa wannan abu babban asara ne wanda aka tashi da shi ba abin da zamu ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya duk wanda ya zo yawo ya ga wannan abun dole hankalinsa ya tashi an yi babban asara abun da muke roƙo shine muna roƙon Allah allah ya kawo sauƙin wannan abu da wuri ya taimaki 'yan kasuwan da suka yi asara mu kuma gwamnati za mu koma mu ba wa mu bayani abin da muka gani asaran da muka gani kuma muna tabbatar da mutane a ƙara hakuri insha Allah gwamna mu gwamna mu ne talakawa zai ga abin da zai yadda za mu taimaki 'yan kasuwa da suka yi asara wannan gobarar da yana ma zuwa ne yayin da 'yan kasuwan jihar adama amma ke kokarin murmura daga hare-haren mayakan boko haram to ko mai gwamnatin jihar kuma za ta yi wa waɗannan 'yan kasuwa kwamar ahmad sajo shine ma kwamishinan yada labaran jihar adamawan domin waɗannan 'yan kasuwar nan suna rike da al'umma ne da yawa a gidajensu suna taimakawa al'umma da yawa don haka kaimin talauci zai karu na biyu kuma na duba a wurin da ake tara hatsi gaba ɗaya ya kone shi ma zai ƙara ƙaimin yunwa a cikin al'umma domin babu abincin da za a saya balle a je a ci a gida don haka muna ganin wannan abin asaran yana da yawa amma da ikon ubangiji Allah subhanahu wataala ah, Allah zai mana maganinsa mu kuma da mu dauke insha Allah bi iznillahi ta'ala idan muka gaya wa shi mai girma gwamna da abin da ya faɗa za a yi kuma ina maka tabbacin cewa da yake shi gwamna ne mai ah, tausayin talakawa dukkan matakin da ya kamata a ɗauka zai ɗauka insha Allahu za mu ɗauki wannan mataki in ma ya wuce gaba da gwamnatin tarayya in ma za a nemi taimako ne daga kasashen ƙetare insha Allah za mu nemi taimako don mu taimaka wa kwamitin Amos Ajo kenan da ke zama kwamishinan harkokin yada labarai na jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya